Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 60 da mita 41 da kuma mita 24 ko kuma ta gidajen rediyo VOA Africa birnin Yamai kan mita 200.5 ko kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da dukansu a zangon FM. Masu shawarar jin mu ta na'urar kwamfuta suna yin haka duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a masu mu assalamu alaikum barkanku da dare yanzu ma sahaba Imam Aliyu ne tare da Jimmai Ali da kuma sauran abokan aiki muka sake dawowa domin gabatar da wannan shiri. Bayan labaran duniya za mu leƙa birnin New York mu ji irin ganawar wadda shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi a gefen taron Majalisar Ɗinkin Duniya. Kamar yadda muka gaya muku maudu'in shirin dare nan shine ra'ayinku kan ƙarin kuɗin makarantu da gwamnatin tarayya ta yi a makarantun sakandare mallakata da ake cewa Unity School. Lamba da za ku kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar yanzu ga labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga labaran mai karantawa Jummai Alli. 'Yan sanda sun kama mutumin da aka danganta da tashin bom a New York da New Jersey a ranar Asabar bayan an yi musayar harbe-harbe. Jami'an tsaro sun ce a birnin London da ke jihar New Jersey kusa da New York aka kama mutumin. ɗan shekara 28 da haihuwa mai suna Ahmad Khan Rahami. jama'an 'yan sanda guda biyu da shi Rahamin ne suka ji rauni. 'Yan sanda suna ci gaba da neman duk wani wanda yake da alaka ko kuma aka danganta da tashin bama-bamai cikin kwanaki uku da suka shige, ciki har da na rana Asabar da daddare da ya raunana mutane 29 a unguwar Chelsea ta Manhattan da ke birnin New York. Tun da farko a yau Litinin, gwamnan jihar New York Andrew Cuomo ya jaddada cewa tashin bam ɗin rana Asabar aiki ne na ta'addanci. Rundunar sojan Siriya ta ayyana cewa yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da Amurka da Rasha suka taimaka aka kulla ba ta yi nasara ba, kuma ta ɗora wa ƙungiyoyin 'yan tawayen ƙasar laifin sawa yarjejeniyar kafar angulu. Rundunar sojan ta ce ƙungiyoyin 'yan ta'adda masu ɗauke da makamai sun sha keta ƙa'idar yarjejeniyar da aka fara amfani da ita a makon jiya. kuma suka raɓe da guzuma suka harbi karsana domin sun yi amfani da yarjejeniyar wajen tara makamai a yayin da kuma suka yi ta kai hare-hare a yankunan da suke hannun gwamnati. To amma su kuma 'yan tawaye da 'yan kishin ƙasa sun zargi gwamnatin Siriya da laifin keta ka'idar yarjejeniyar. Shi kuma Stephen O'Brien, jami'in da ke lura da ayyukan taimakon gaggawa na Majalisar Ɗinkin Duniya, ya ce ya ji takaicin cewa har yanzu an ƙi barin motocin da suke jigilar kayayyakin agaji na jin kai zuwa birnin Aleppo inda kimamin mutane dubu mai tan da saba'in da biyar suke buƙatar taimakon kayayyakin abinci da ruwa da kuma magunguna. To waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. jam'iyyun siyasa da dama a ƙasar liberia sun kulla ƙawance da nufin tunkara ko kuma karawa da jam'iyyar liberty wadda take jan ragaman mulkin ƙasar a zaben shugaban ƙasar da za a yi a shekara ta 2017 baɗi kenan idan allah ya kai mu Senator Prince Johnson ya faɗa wa muryar Amurka cewa suna son su ci gaba da ɗorewar zaman lafiya a kasar a saboda haka ne ya ce suka yi wani taro domin tattauna batu batun da kuma nazarin yadda za su cimma wannan buri. ya ce sun kafa wani kwamiti da zai tsara dabarun ɗaukan wannan mataki tsarin mulkin kasar ya tanadi cewa shugaba ellen salif ba za ta sake tsayawa takara ba amma ana sa ran mataimakinta joseph bokai zai yi takara prince johnson ya ce gwamnatin salif ba ta yi yaƙi cin hanci da rashawa yadda ya kamata ba to amma shugaba salif ta ce gwamnatinta ta yi rawar gani. Jam'iyyar Christian Democrat ta shugabar Jamus Angela Merkel ta sha kayi a zaben da aka yi jiya Lahadi, a karo na biyu cikin makonni biyu masu kada kuri'a a kasar Jamus suka kada jam'iyyar CDU a zaben jihohi. Jam'iyyar da bata kaunar 'yan gudun hijira jam'iyyar AD ta samu farin jini a saboda shawarar da Ms. Merkel ta yanke na barin kan iyakokin kasar a buɗe domin 'yan gudun hijira su shiga kasar. jam'iyyar cdu ta shugaba michael ce ta zo ta biyu da kashi goma sha bakwai daga cikin ɗari na ƙuri'un da aka kada a berlin yayin da jam'iyyar social democrat ko kuma spd a takaice ta samu kashi ashirin da biyu daga cikin ɗari. labaran duniya kenan a gama daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan washington dc shugaban najeriya muhammadu buhari ya ce nasarar da gwamnatinsa take samu kan kungiyar boko haram ba ta fuskar karfin soja kadai ba har ma ta wajen wayarwa irin masu shiga wajen wato wayarwa masu shiga kungiyar kai wajen wato kaucewa wankin kai da ake musu shiga ita kungiyar ta boko haram yau litinin ne shugaban na najeriya ya bayyana ka lokacin da yake ganawa da takwaran aikinsa na afirka ta kudu jacob zuma a gefen taron majalisar ɗinkin duniya da aka fara yau litinin a birnin new york shugaba buhari ya baiwa 'yan kasuwa da masu shirin zuwa najeriya zuba jari a kwarin gwiwa da kuma tabbacin cewa gwamnati za ta kare lafiyarsu da dukiyarsu ganin yanayin tsaro a ƙasar ya inganta sosai a nasa kalaman shugaban afirka ta kudu jacob zuma ya ce yana tune da irin ziyarar da ya kai najeriya a farkon shekarar nan wacce ce ta yi nasara sosai ya kara da cewa yana sha'awar karfafa dangantaka tsakanin kasashen biyu ta fuskar tattalin arziki da kuma cinikayya hakanan shugaban na najeriya ya kuma gana da takwaran aikinsa na kasar senegal makisal inda shugabannin biyu suka bayyana farin cikin wato ganin a kasashen biyu allah ya sa an yi damuna mai albarka a wannan karon to daga new york kuma kamar yadda muka bayyana muku a batun ƙarin kuɗin makaranta muke son ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku kamin nan sai wato ku shaƙata da wannan fefe da ke bisa inji ko da ke alamar wato ana ɗaga min hannu cewa akwai tangarɗa da na'urorin namu a daidai wannan lokaci da muke muku magana to sai a ɗan saurara mana kaɗan sosai a ai mana aikin gafara muna fuskantar a da na'urorin mu kun san an ce karfin bature da alkawari ko kuma rashin haka wani lokaci ba a da natsuwa ba ba da ba da ba ba a dakan sai da ilimi ko an ilimin sai da hankali ba ba da ba da ba an ce mashi dabtan ya amsa zan ya ilimi ga kauna tsuwa. Baba da ba dogara. An kira shi Benson ya amsa ga dai ilimi ga kauna tsuwa in ya yi tiyata asibiti sai ya hiɗe mutum ya kau haɗa shi cif. Baba da ba dogara. Kafin sati ya yi ta moriya. Baba da ba dogara. Wani ilimin babu hankali an ce mashi damsan ya amsa an ce mashi damsan ya amsa wai ya yi tiyata asibiti sai ya ce tekutun bai haɗa shi ba ba da rama da ba Sai aka bar shi da gawa ba mai ita Cikin sun bashi annan ba su ishe shi ba. Ba ba da kafin su iso ya sace wuri. Ba ba da da Ya kuma canza wuri ya sace gari. Ba ba da da wani ilimi ba. Ga ilimin babu hankali an ce mashi ya amsa. To ana tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Muna da mai kira na farko daga jihar Nasarawa in kana ji mu bismillah. Assalamu alaikum suna na shafale kafin magaji dan ya Musa a kuma jihar Nasarawa. Barka da aiki malam. Barka ka dai malam shafale. wannan sabu a gaskiya fi billahi Najeriya ba mu muna cikin wani irin yanayi na yau. Don kan mu maganan wannan karin makarantar nan da aka yi mu fa ba wani fa'ida ne a mu ba. Ya kamata a ci an sassauta ma talakawa zuwa wani lokaci nan kadan amma a gaskiya a irin wannan lokaci da muke ciki wannan karin kudin makaranta gaskiya fa bai yi ba don iyayen yara suna cikin wani irin hali abun da za a samu a cima kawai a yanzu a wannan lokaci yana cikin tsananin tsadar rayuwa a sake ce kuma ga wani kudi an zo an kara na kudin makaranta wannan abun bai yi ba wallahi gaskiya ya kamata gwamnati ta duba ta sassauta wannan lamari. To mun gode kwarai da gaske shafa lai yanzu kuma bari mu nufi Kaduna. Hello, salamu alaikum. Wa alaikum salam. To sunana Ibrahim Alaran Mariga cikin. Na'am. Mala Ibrahim bismillah muna jin ka. Yawa a gaskiyar magana ya kamata gwamnati ta lura ta san abubuwan da za ta kawo ma jama'a wanda zai kasance ya zama sassauci a gare su. Saboda dole idan aka ciza a hura ba wai a ce dukkanin shawaran da kasashen waje suka bayar ma gwamnatin nan ba a ce ta ɗauka ta aiki da su bai dace ba a mu mu zo mu zauna a gida mu ga menene za a yi na sassauci da zai kawo ga talakan najeriya ga baki ɗaya na gode to madalla mun gode kwarai da gaske malam ibrahim alaramma yanzu kuma bari mu nufi jihar plato na'am assalamu alaikum wa alaikum salam mai magana bala komanda ne daga jihar plato bukur na'am malam bala na'am To gaskiya fi sabilillahi yanayin yadda ake ta maganganu cewa ita gwamnatin Najeriya tana da ko tana neman ta dawo wa'yansu shawarwari daga gwamnatin wa'yansu kasashe gaskiya wannan ba daidai ba ne. Kamar wace ƙasa? Tsakani ga eh kamar ƙasar Amerika. To wace shawara Amurka ta bayar da ah, wa Najeriya game da ƙara kuɗin makarantar ko dai wani abu daban? eh game da gara kudin makarantar ne da take nuna cewa kawai ga yanayin abubuwan da ya kamata a ce ta gwamnatin najeriya a kan makarantun nan a samu ƙarin kuɗaɗe da sauran wa'in abubuwa amma wannan kam kaji ne a kafofin yada labarai cewa amurka ce ta bata shawara ko kuma dai ina ka samu wannan labari don mu bamu da labarin nan gaskiya eh, eh to gaskiya ni ma an watsa ne a cikin anet a sashin wannan to shine na duba na gani to kaga shi yasa na yi magana a kai to To don haka Ubangiji Allah ya samu dace. Amin amin. To madalla yanzu kuma mai kira na gaba in kana ji mu bismillah. Hello, salamu alaikum. Wa alaika salam. Malam ina jin rediyon ka da Allah ka nisanci rediyon nan eh, kwa. Ni ne Yusuf Santana daga Lagos. Malam Yusuf rediyon nan ina jin sa ha yanzu yana bata mana shiri. To ba laifi, bari in Eh, Wato na san da eh, na san da shugaba Buhari mutum ne mai adalci. kuma na san zai iya yin wani abu wannan koke-koken da muke yi kuma ina ma ƙara nuna allah sa wannan abu ya sadu da shi kuma na san ina je Eh ina jinka. Na hello. Eh muna jinka. Nace na san shi mai adalci ne wannan magana da muke yi Allah sa ya sadu da wannan magana. Kuma ya ka mana sassauci wannan abin da ya shafi na makarantu na Najeriya kuma shi mutum ne mai daukar nasiha insha ma Allah wannan kuka muna son Allah ya sa ya ji shi kuma Allah ya sa kuma jama'an da suke ba shawara su ba shawara na gari wanda mu talakawa za mu mura. ya salamu alaikum. To, madalla mun gode kwarai da gaske. kamar yadda muka gaya muku yau madu'in shirin shine wato mm, ra'ayinku dangane da raɗe-raɗen ko kuma bayanin cewa gwamnatin tarayya ta ƙara kuɗin makaranta a makarantun sakandare mallakata da suke faɗin Najeriya kuma wasu kafofin yada labarai daga Najeriya suna fara ba da rahotannin cewa wasu makarantun ha sun fara koran yara da suka kasa biyan waɗannan kuɗaɗen makaranta. To abinda wannan shine maudu'in shirin namu a yau kuma muna fata mai kira daga jihar Kaduna kana tare da mu kana ji mu bismillah. Eh to salamu alaikum. Wa alaikum salam. Sunana Abdullahi Lala Stella ta mota kawo a Kaduna a nan. Na mara Abdullahi. A to gaskiya ni ma zan ba ainihin shugaban kasa shawara akan ainihin shi ministan ilimi. To. Yana da kyau shi ainihin shugaban kasa eh. ya tsaya ya nasu akan wannan ainihin a abubuwan da aka kawo akan wa'annan manya-manyan makarantu cewa sai dan wane ko kuma a'a jarabawan da ake da na muna jinka malam abdullahi ci gaba yawwa akan da ainihin jarabawan da ake yi a zo kuma an kashe to yanzu kuma 'ya'yan talakoki yanzu kuma shiga jami'o'i kuma yana musu wahala da sauransu sai je ainihin 'ya'yan masu hannu da shuri to yana da kyau dai shugaban kasa masu ba shi shawara kan fannin ilimi su tsaya su duba shi shugaban kasa ya ce mun tabbatar mutum ne adali to yana da kyau ya tsaya ya rangwanta mu ainihin To madalla yanzu kuma bari mu nufi jihar Taraba layin mai kira daga daga Kaduna ya tsinke. To Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Sunana Abdulrahman Makaniki Garba Shere. Na ba. Eh, Bali local government jihar Taraba. To Mal Abdulrahman menene gudumawar ka? Wato wannan To na tara layin Taraba ya tsinke amma har yanzu dai muna Taraban. Bismillah in kana jin mu. Halo? To, da alaman layukan taraban suna da mishkila na Abdulrahman ya tsinke wadda ke biye da shi shi ma daga taraban layinsa ya tsinke. Kamar yadda muke ga muku um, maudu'in shirin yau shi ne ra'ayi. To, mai kira daga Filato Bismillah. To, salamu alaikum, lawa Abubakar Musa sai sakataren ayyuka na da Na'am, Lawal. yawa ina son da majalisar kasa da shugaban kasa ya kamata su duba mana wannan mawuri da muke ciki eh, saboda wannan abubuwan da muke ciki matsala ce wadda maimakon a ce an rage mana naira biyar a mai sai kuma zuwa ce an kara mana kuɗin a masu da Allah idan aka kira za a bayyana ra'ayi a nisanci rediyo saboda in ka kiran ba lokacin da zan ce ma ka kashe rediyo zan ce kawai a yanka layinka mai kira daga taraba bismillah halo ok to da alaman dai akwai akwai matsala da layukan da muke samu daga taraba akwai mai kira na uku kenan daga taraba yanzu shi ma layinsa na tsinke to kamar yadda nake cewa dazu um, lokacin da ake ɗauka a wa ake ce ma ka kashe rediyo din nan lokaci ne za a iya saurari ra'ayin wani saboda haka yanzu ga mai kira daga nasara bismillah assalamu alaikum wa rahmatullah Aminu wa alaikum wa rahmatullah ana barka da kokari barka ka dai suna na sha'aibu zan yanci ake fi jihar nasarawa na malam sha'aibu alƙalin kungiyar murai ta kafan da labarai da cigaban kasa na menene gudumawar ka kan wannan batu eh, gudunmawa ta akan wannan karin kuɗi na makarantu da gwamnatin tarayya ta yi mm. to a gaskiya hakan bai dace ba ganin yadda talaka ba su da kuɗi a hannunsu ya kamata a ce gwamnati ta yi sassauci yadda 'ya'yan talaka za su iya yin wannan karatu ba tare da eh, an tsawwala musu ba wannan shine ra'ayi a tashi lafiya to madalla mun gode kwarai da gaske yanzu kuma sai jihar barno mai kira daga jihar barno kana jin mu eh halo ina jin ka ne Musa Malam Musa wanda ka sani da waye tsira to Malam Musa bismillah menene ra'ayinka ra'ayin muna so mu tabbatar da ya kamata gwamnatin Borno ta tsaya gwamnatin Najeriya ta sassauta talakawa domin ba daɗi muke ji ba yanzu to ita gwamnati muka sha wahalar noma bana ba takin nan ga kudin samun biyan kudin makaranta zai zama aiki haka to madalla mun gode mun gode kwarai da gaske yanzu kuma bari mu nufi jihar zamfara mai kira daga zamfara kana jin mu to da alama akwai damuwa mai kira daga zamfara baya tare da mu ko kuma layin nasa akwai damuwa a ah, maudu'in shirin yau shine a uh, mai kira na gaba in kana mai kira na gaba bismillah daga gusau in kana jimu bismillah eh, kuna magana da muhammad sani daga gusau Nala muhammad sani bismillah to ni ra'ayi na gaskiya game da buhari to tuna wai ya sani 2011 wa yawa talakawa kuka irin halin kuncin da suke ciki eh. kuma ga yawa makarantun mai karin kuɗi an ce za a bi gida-gida an ce za a bi gida gida menene kayan musu talaka na cikin wani hali yanzu eh. an riga an kai gaskara don allah ya taimaka ya san irin halin da 'yan kasa ce suke ciki da irin wani kare-kare da aka yi bincika irin halin da talaka suke game da yanayin abinci kuma ga karin makarantun na kuɗi to ya za a yi talaka yana da abin da ya ina magana karatu to mun gode kwarai da gaske yanzu kuma bari mu je Zariya. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. mai magana Kabir kafin ta haihu wajo sabon garin Zaria. Na'am Kabir. To, alhamdulillah wannan al'amari dai sai mu kira da shugabanninmu taimaka dai su duba su ga hannun da ake ciki talaka sa cikin wani hali na damuwa. To. a sauƙaƙa talakawa jama'a da yawa suna cikin halin damuwa To. ya kace abin da ke kenan kuma jama'a mu biyayya ga hukuma Allah ya mu to madalla yanzu kuma mun koma jihar Nasarawa Halo? Halo? Eh, ina ji, ina ji. Eh, kai ma muna jin ka bismillah menene ra'ayinka? Eh, ra'ayina ra'ayina zuwa ga masu ba shugaban kasa Buhari shawara ya kamata su zanka baya shawara ta gari domin shi aiki ya mai yawa. Abubuwa ba zai iya fahimtar wasu ba, su ya kamata su baya shawara ga duk abin da sun haga in bai dace ga talakawan Najeriya ba. To, to, madalla mun gode. Na, na eh to madalla har yanzu dai muna jihar Nasarawan bismillah mai kira na gaba to Bashir tana ne daga nan lafiyan bare bari ya kwata da jihar Nasarawa to madalla malam Bashir to to a gaskiya wannan karin a cikin halin da muke cikin da bai kamata ba to amma inda za a yi karin kuma karin ya tabbata to yana da kyau a inganta makarantu saboda ba a wai a yi karin ba in ana inganta makarantu to karin babu damuwa da fatan gwamnati mana tarayya za ta duba talakawa da ido rahama a daina karin wannan irin kudin a gaskiya mun gode kwarai da gaske yanzu kuma mu je jihar Niger to na Muhammad Ahmed Usman tun ga Magiri daga nan jihar Niger karamar hukumar Rafi na'am a gaskiya wannan bayani da mutane suke yi fa ya kamata ainihin hukumar shugaban kasa wato da ma'aikatan su yi amfani da wannan kira da ake musu matukar shi Buhari yana mulki kuma ana ɗanɗanan kuɗa komi. eh ba mu ji ba kace komi yana menene yawa na ce komi ana ƙara mai kuɗi komi a ce ya yi tsada a gwamnatin buhari gaskiya mu ba haka muka so ba mun fi so amfani da wannan dama da kiran da muke masa ta kafafen yada labarai wannan makarantar a dawo da shi da ɗan talaka zai mori ainihin wannan mulki na babu buhari allah ya taimake mu na gode to mun gode kwarai da gaske yanzu kuma bari mu je jihar taraba Halo? hamza umar ne Hamza Umar ne daga Jalingo jihar Taraba. Na'am. Wato ina son mutanen Najeriya musamman talakawa kamar yadda suka nuna Buhari kauna. Zan ki tausaya masa cikin yadda yake gudanar da al'amuransa. Ba kowane irin al'amari ne ma ya kamata su zarge shi ba game da kasawa. Magana ƙarin kuɗin makaranta kuma da ake yi. Hanyoyin da Buhari yake bi na tabbatar da cewa talaka ya samu sauƙi a rayuwa. yana kokari iya kokarinsa abubuwa ne sun yi masa yawa kuma shawarwari da mutane suke baki ne yaya za shi ya taimaka wa talakawa su ji daɗi dangane da fannin ilimi yana kokari yadda yadda ake tsammani to madalla mun gode bari mu je jihar kwara kaduna jihar kaduna ko eh kaduna aliyu muhammad daga kaduna hayin banki to mala aliyu tuni abin da zan ce gaskiya ya kamata buhari ya tausaya halin nan da ake ciki 'yan najeriya muna cikin wuya fa ba mu tunanin cewa gwamnatin shi za mu sami wannan kare-kare ba ana cikin wannan ma'aikata ba aikin yi aikin gonan ba a ba da taki ba kuma a zo a ce an karin wannan kudin makaranta abubuwa da sun tsada abubuwa da sun tushe gaskiya kamata buhari ya san abin da ke tafiya a ƙasa. to da lamun gode yanzu kuma mu je niger. Assalamu alaikum san ka sanar BOA kuna magana ne da Bala mai wanke hula daga Ushishi. Na'am. Da ke tarayyar Najeriya. Na'am. To a gaskiya wannan gwamnati ne babu abin da muke mata sai da muke tasu abin talakawa saboda talakawa da sun ruwa sun yi tsaki sun dage sun zaɓe ta ba ruwa ba wuta ba ilimi ba komai sai a ce kullum a ce an ƙara wanga gobe a an ƙara wanga. to mu abin da muke da Muhammadu Buhari ya riga ne kawai ya ajiye mana mulki ga ya ba wanda za su iya mulki sai gyara da makasar nan to a kullum mu babu aishe mu lalura ita talaka najeriya da fatan kukan da muke da kai zuwa gare shi to madalla mun gode kwarai da gaske mai kira na gaba bismillah salamu alaikum wa alaikum salam sunana malam dan juma daga bidda jihar leja to malam malam bismillah malam dan juma eh malam dan juma ina jinka bismillah eh eh nake gaskiya karin kudin makarantar da muka ji buhari ya an kara gaskiya mu talakawa ba mu ji daɗi ba don ba mu san cewa gwamnatin da mu talakawa muka zaba talakawa ne zai zo a gallaba ma abun da zai gagari talakawa ba mun ji an ce an fara kore yara daga makaranta gaskiya idan buhari na jin shawuran mutane kalilan da suke kusa da shi gaskiya zai bata mulkin shi kuma mu talakawa ba mu so haka ba kowa buhari ya saurare kiran da kowa yake yi tun da suna ba shi shawara a dawo a sauka wannan nauyin da aka daura mamu mun gode kwarai da gaske yanzu kuma bari mu koma jihar nasarawa salamu alaikum wa alaikum salam kana magana da dogo malafa To Malam Dogo Malafa bismillah menene ra'ayinka? wanda mutane suke ta maganan makaranta. Hmm. A tsarin kuɗin makaranta akwai makarantu da yawa wanda ba a gyara ba. Mutane suna nan a kasa suna koyan karatu ya kamata a ce an gyara makarantu ne. An zo ana maganan ƙarin kuɗin makaranta haka gwamnati ya kamata ta lura ta duba ta gani. Eh. To Malam Dogo Malafa da kiran naka Allah kamo karshen daukan jin ra'ayoyinku a wannan rana sai kuma a yi mana aikin gafara saboda tangarɗar na'urori ba za mu samu damar kawo muku labarin wasanni da kuma wato sharhin muryar Amurka ba za mu samu damar kawo muku waɗannan shirye-shirye ba daga za mu je wato shirinmu na ƙarshe labarai wannan karon a takaice. sanda sun kama mutumin da aka danganta da tashin bom a birnin New York da kuma New Jersey a ranar Asabar bayan an yi musayar harbe-harbe. Jami'an tsaro sun ce a birnin London da ke jihar New Jersey kusa da New York aka kama mutumin dan shekara 28 da haihuwa mai suna Ahmad Khan Rahami. Rundunar sojan Siriya ta ayyana cewa yarjejeniyar tsagaita bude wuta da Amurka da Rasha suka taimaka aka ƙulla ba ta yi nasara ba. kuma ta ɗora wa ƙungiyoyin 'yan tawayen ƙasar laifin cewa eh, sawa yarjejeniyar ƙafar angulu rundunar soja ta ce ƙungiyoyin 'yan ta'adda masu ɗauke da makamai sun sake ta ƙa'idar yarjejeniyar da aka fara amfani da ita a makon jiya kuma suka raɓe da guzuma suka harbi karsana domin sun yi amfani da yarjejeniyar wajen tara makamai a yayin da kuma suka yi ta kai hare-hare a yankunan da suke hannun gwamnatin ƙasar to amma su kuma 'yan tawaye da 'yan kishin ƙasa sun zargi gwamnatin Siriya ne da laifin keta ƙa'idar yarjejeniyar. Jam'iyyun siyasa da dama a Liberia kuma sun kulla ƙawance. to ma da la gaishe ki masu tsaro duka dai kuma abin da ya sauwa kenan cikin shirin namu a wannan dare sai kuma can da asbahi da ikon Allah za ku sake jin wasu abokan aiki da sabbin shirye-shirye ciki har da tsaka mai wuya na Aliyu Mustafan Sakkwato. kamun madadin jummai ali wacce ta taya ni gabatar da shirin da julie lazar gresham wacce ta kula da akin gabatar da shirye-shiryen mu da ma injiniya da ya rika mata a nan nisa habu imam ali zan dakata in sallama da ku da ƙara baku haƙuri saboda tangar da muka fuskanta da na'urorinmu a tashi lafiya.